Kungiyar OEM a yau da sayan nan ne ta soma gudanar da wani zaman taro na ƙara ma juna ilimi zuwa ga 'yan jarida na dinger Senegal da Najeriya a nan yame. Shirinmu kenan na musamman na yau ga bayanin da Lina Kotkoton wada ta shirya taron ta yi ma Habibu Garba. Kusan ƙasar Nijar tana da faɗi kwarai da gaske gwamnati ya kamata ta yi takatsantsan akan abin da yake shige da fice. Mun san ba shakka a bane mai matukar wahalar gaske ga gwamnati ta kula da duka abubuwan da ke shige da fice. Mu kuma a namu ɓangare na hukumar da ke kula da baƙin haure za mu iya mu na faɗakar da jama'a da ke tsallakawa zuwa ƙasashen turai ta barauniyar hanya ba tare da la'akari da matsalolin illolin da ke tattare da hakan ba wanda idan sun sani da watakila hakan bai faru ba za mu saka wata babbar kungiya da ta kunshi 'yan sharida da za su rinka faɗakarwa kan bakin da de media point. Linda Coton kenan wadda ta shirya tsarin wato kuka saurara. A nasu bangare malarta taron kamar Musa Yakuba sun yaba da girkin wannan bada horo mu saurare shi. wato taro ne wanda a gaskiya idan wato 'yan jarida suka samu ilimi a cikin shi za su yi magana bisa kan wannan mm, abin wanda su a wajensu annoba ce mu kuma mafi yawan mutane wanda suka tashi a al'adance tashin mutum daga wata ƙasa ya koma wata ƙasa zama kamar ya zama inci ne a gare shi wanda idan kana zaune a wannan ƙasan kaga babu wani abu wanda zai iya canza rayuwarka kuma ka tabbata waccan wato waccan kasar da in ka je zaka samu wani abu da zaka iya rayuwa to abu sai ka ka tashi to amma idan mutum aka kara mai horo zai san yadda zai bada labarin abin wato wanda kuma abin zai ba mutane zai musu daɗi ko kuma ya musu rashin daɗi zai baka labarin idan in ka tahi mi zaka iske a inda kashe ko kuma kai mi ka baro a inda ka tashi to idan mutum ya sa wa'annan abubuwan a cikin kashi kuma ya aiki da su to za ka ga ya ci ribar tahiyar da ya yi